Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tasoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM, sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Da ni Safina sada da Sodangi. To a yau litinin sha ga watan Agustar shekarar 2017 za mu yi magana ne a kan 'yan ɗauke-ɗauke da wasu mata ke yi a gidajen bukukuwa wato wasu sukan ce su yi bayan Eh wanda lamarin ya ɓace yanzu mata har zuwa suke da ƙananan yara domin su taimaka musu. idan ana taro ba lallai ma sai an gayyace su su zo taron ba da sun ga gida ne cewa wannan babban gida ne ana aure to za ki ga sun shirya sun taho da 'ya'yansu da kwansu da kwarkwatarsu bayan tattaunawa da malamai da wakiliyar eh, mai eh, madina dauda ta yi a garin abuja za mu buɗe layi ga ku masu sauraron mu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan lamarin lambar mu ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To a shafukanmu na Facebook da Twitter mun nemi mu ji ra'ayoyinku inda muka tambaye ku me yasa wasu mata ke yin ƙuruciyar bera a gidajen biki ga yadda kuka amsa mana. Sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce yau da gobe ikon Allah dalilin da ke sa mata sata a gidan biki shine rashin wadatar zuci da rashin godiya ga Allah. Mafi yawancin mata da ke wannan sata suna yi ne domin kamo wata wadda ta fi su kuɗi da saka kaya mai kyau da dai sauran abubuwa na more rayuwa. To sai su yi amfani da wannan sata da suke domin kamo waccan da ta fi su ababen more rayuwa. Wannan shi ake kira da baki da gashin wance ki ce sai kin kitsan wance. ina kira ga masu irin wannan hali da su tuba su daina domin allah yana son mai tuba allah ya sa mu dace amin ku tashi lafiya sai abbas ya haya dutsen wai ya ce rashin ilimi da godiya allah shi ke sanya mata sace-sace a gidan biki wallahi yau da gobe a cikin unguwata an taɓa kama matar da ta saci ragon suna wanda aka riga aka yanka aka irin ratayawa a jikin kusa dan ya kwana zuwa washe garin taron suna a soya mai jego haka wannan matar ta sace wannan naman ragon cikin dare ta goya a bayanta ta gudu da shi inda daga bisani asiri ya tonu allah dai ya kyauta Setusi Masta Kaura ce salamu alaikum yau da gobe wannan magana kowa ya santa saboda yanzu duk wanda za a yi hidima sai ya kintsa gidansa saboda wasu ba da alkhairi suke zuwa ba da sharri wallahi sau da yawa yana da wuya a watse biki baka ji an yi sata ba kuma wasu matan jiran dai suke su ji inda za a biki su je saboda su yi sata fata na Allah ka shirya su ku tashi lafiya. Sai Fatima Abdullahi Kasim ta rashin jin jiki ne sai bilkisu mudassiru ta fawa balewa ta ce shakka babu akan sami irin wannan matsalar sace-sace a gidan biki ko suna amma ni abin da na ɗauka kawai shine mutuwar zuci da kuma rashin tarbiyya sai maryam aminu mai da garko ta ce ya samo asali ne daga maza rashin kulawan maza da kuma rashin kishin matansu shi ke sa sata a gidan biki da ƙarshe nake kira ga 'yan uwana mata da mu tsaya inda ubangiji ya ajiye mu ku tashi lafiya sai muhammad hankali da gadar zare ya ce yau da gobe sai allah duniyar ce gaba ɗaya ta shiga wani hali saboda rashin gaskiya da rashin amana ya yi katutu a zukatan al'ummar wannan zamani saboda haka yawancin jama'a son zuciya ne a cikin zuciyar mata da maza a yanzu saboda yawancin magidantan su kansu akwai ayar tambaya a gurinsu game da ta hanyar da suke samo kuɗin cefanan. sai sagira sa'ad bulkaciwa ya ce hakika akwai mata masu halin bera waɗanda daga an je gidan biki wuf sai sun sace-sace rashin tarbiyya ne kawai. Sai Halima Umar ta ce to sata dai a ko ina ma son zuciya ne Allah ya sa mafi ƙarfin zuciyarmu. Oke sai masar Argungu ya ce saboda a nan ne mata suke aje kayansu kamar kayan banza. sai ms bahudaba ya ce satar da mata suke yi ba gidan biki ba har gidan suna da gidan mutuwa suna yi allah dai ya sauke ni ga ne ba jiyau ba sai kamala gido ga dutsen ma ishi to ni dai a nawa ra'ayi sai in ce hali ne tun daga gida saboda an ce mai hali ba a daina halin shi Baban Baska Azare ya ce salamu alaikum yau da gobe abin da ke sa mata sata a gidan biki shine rashin tawakkali da son zuciya. Za ka ga macen mijinta mai karamin karfi ne amma sai ta ce sai ta sanya kaya irin na matar mai hannu da shuni. To shine za ka ga sace-sace yayi yawa a gidajen biki. Sai Hamza Story ya ce yau da gobe dama idan ka ga mace ta yi sata a gidan biki to ta zo da niyyar yin satan ne. Dama halinta ne ko ba a gidan biki ba kuma irin su ne suke lalaba aljihun mai gida idan ya tuba kayansa to Allah ya shirya. Sai Haruna Hamisu dan malama da Daura ce salamu alaikum yau da gobe. Ai abubuwan da suke sa mata irin wannan hali suna da yawa kaɗan daga ciki akwai rashin godiyar Allah, na biyu son abin duniya, na uku rashin imani da tausayi, na hudu talauci, na biyar tare da son a ce ke ma kin shigo gari wa ita ma ta ke raini. Allah sawaƙe ku tashi lafiya Safina Maryam da Usman. Sai Zainab Yawo Abdullahi ya ce abin da ke sa mata sata a gidan biki son zuciya ne da gasa da kwaɗayi. Sai Sale Muhammad Sale Damari ya ce salamu alaikum yau da gobe gaskiya wasu matan da ke yawan sata a gidan biki wata ne kuma masu rawar ido dama ba komi ya kai su ba sai dai su yi sata kuma yawancin irin matan 'yan cirani ne ba matan unguwa ba ne ku tashi lafiya. sai bala munzali ya ce abin da ya sa mata suke sata a gidan biki shine shan kayan maye da 'yan mata da matan aure suka shiga tsindin dole ya sa ta kowace hanya su nemi kuɗin saye. sai ahmadu barke malam ya ce kai jama'a ya kamata a dinga faɗar gaskiya mazajensu ne ba su ba su abin biyan bukata an mai da mata kamar bayi a gidajensu da zaran sun fita sai su yi ta kokarin neman abin da za su fidda ma kansu haushi sai ibrahim musa ya ce wata cuta ce da turawa ke kira kleptomania shine sanadin sai lucas hiraki ya ce abin da ke sa mata sata a gidan biki shine san na banza da rashin dogaro da inda allah ya ajiye su Sai Juwariya Adamu ta ce ina kira ga 'yan uwana mata da su ji tsoron Allah domin wannan rashin tsoron Allah ne. sai bashar kansila mai tunkiya dirin Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe tabbas ni ga naune ba jiyau ba wallahi akwai matar da asirinta ya tonu ta saci fos wato jakar hannu ta mata a gidan biki cikin jakar da ta sata akwai wayar salula da sarka dalilin da asirinta ya toni shine ta bayar a sayar mata da waya a kasuwa bayan kwana biyu da yin bikin aure daga can mijin wadda aka sace ma waya ya ga wayar a kasuwa ana sayarwa Allah ya kyauta amin Idan muka koma shafinmu na Twitter, a ɗan Kaduna 2 ya ce ba komai bane face talauci da kuma mutuwar zuci wanda wannan ba ƙaramin illa yake haifarwa ba musamman ga zuri'a. Sai at S mai lange-lange ce kasancewa gidan biki ne wuri ne da ake hada-hada har wasu ba su damuwa da yadda suke adana kayayyakin su. Sai at Hajja Fatima ta ce mutuwar zuciya ne kuma ai ba dukkan mata bane suke sata sai dai lalatattu a cikin matan. Sai daga ƙarshe at Buhari Hayya N ya ce yau da gobe ba kome ke sa mata sata gidan biki ba illa talauci da rashin tawakkali da son zuciya. Allah ka sa mu su fi ƙarfin zuciyarsu. Amin. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. lallai kin ga darasin nan darasin nan na yau safinatu me usman ce wai eh, menene dan bera eh, menene kurce eh, bera eh ko dogon hannu <laughs> ni ina nan ina nan na tunani wai wai a ce wai sata har gidan mutuwa wai mutum eh wai an mutu ana ana tunanin ga can zaka ga an gamu da Allah kai kuma nan kana nan kana sata kin san kamar da aka ce ne mm. ai da an ga zauri da an ga mm. taron mutane to an san da kai samu sosai kuma baki gani ba yanzu ah, in kika duba shafinmu na Facebook live ki ga saboda abu ne da yake taba mutane kan ga da yawa ana ta bi <laughs> Mm. ni na nan ma na ta haka dau abin ya daure min kai maganar wadda ta dauki eh, ta goya rago dan ita ita ina ne abinda mutane gidan wa za su cike kin dauka kin goya ba shi shiga wannan bayan satir ina ne laifin mata dan yanke cinya ko kafan gaba yawa <laughs> Allah sauki to yanzu bari mu je zauren yau da gobe mu ji ta bakin Madina Dauda tare da sauran ah, malamai hmm. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a zauren yau da gobe. Yau zauren cike ike da mata. kuma maudu'inmu na yau akan sata ne saboda abin ya dame mu ya dame mu ya dame mu yan uwanmu mata yanzu sun yadda tarbiyya sun yadda kunya sun yadda duk wani abu da aka san mace da shi sun koma halin bera ba ma a gidan biki kawai ba duk wani wuri da suka zauna yanzu wato har wasu hikimomi ake da su na daban na yin sata in dai ba za ka iya satan ba baka samu halin yin sata ba sai ka yi amfani da wannan hikimar wajen karɓa kuɗi a hannun mutum matukan ka karɓa shi kenan ba a ƙara jin ɗuriyarsu. To a zauren yau tare da ni ina da baƙi guda hudu. A hannun dama ta akwai hajiya. Amina Bello. Sai hajiya. Talatu Ma'azu. Sai hajiya. Sa'adatu Ahmadu Bistani. To ina muku maraba da zuwa wannan zaure na yau da gobe. To kun dai ji maudu'in namu. A kudu sai a je a yi biki a shantale a sha kiɗa a yi sa'o'i kusan biyar ana biki ana jin daɗi ki ma yadda jakakki a wani wuri ki tafi ma ki je ki dawo ki cimma jakakki amma banda nan arewa bari in fara da ke hajiya amina me kike ganin ike kawo irin wa'annan halayya a gaskiya abin da na fahimta cewa yake kawo mutane mata 'yan uwanmu mata har a zo taro yawanci kamar yanzu a can cikin arewa sosai magana kamar jihar Kano. Idan ana taro ba lallai ma sai an gayyace su su zo taron ba. Da sun ga gida ne cewa wannan babban gida ne ana aure to za ki ga sun shirya sun taho da 'ya'yansu da ƙwansu da ƙwarƙwatarsu. kuma a nan ne shi kenan an fara rabon abinci za ki ga suna kokawa su ma za su karɓa su yi nan su yi nan so mai tafiya ta yi sallah mai yiwa ta ajiye jakarta kafin ta dawo sai ki ga abu kuma dama kai ma ba dan unguwa bane ba dan uwa bane ba ma an gayyace ka ba kawai ka wuce ne ka ga gida ne mai kyau gidan wani alhaji yana aurar da yara biyu ko uku sai kawai a shigo kasan gidan samu ne eh, yes kasan za a samu abincin rana na wannan rana so shine babbar matsalar mu a arewa sai sun zo neman abincin kuma su hada da halin bera halin dauke dauke a nema waya a rasa a nema jaka ɗan takalmi mai kyau a yi ta nema musamman in an tafi wurin dina za ki ga a kati an ce ba a so a zo da yara amma kuma sai sun zo da yara so kin ga hajiya shine dai babban damuwa su ga su masu yara to hajiya talatu me kike gani ne a ire-iren waɗannan ɗabi'u to a gani na na farko abin da yake jawo irin waɗannan halaye shine mutuwar zuci na farko na biyu sa ido a abun duniya mutum ya kai kanshi inda Allah bai kai shi ba domin babu dalilin da zai sa mutum ya sa hannu ya ɗauki abin da ba shi ba duk talaucin da yake ciki idan ba naka ba ba naka ba ne ka bar shi idan ka tsinta ne ma ka bayar a yi a samu shi wannan shi ne matsalar da muke fama da shi hajiya sa'adatu me za ki ce hakan ne mutuwan zuciya da rashin tsoron Allah yanzu kin gani kamar akwai biki da aka yi a Kaduna suka kama 'yan yara suka rika cire musu 'yan kunnayen gwal ashe kyamara na ɗauka aka zo aka nuna gashi nan sun cire musu 'yan kunne da abun wuya to kin ga rashin zuciya kenan na biyu kuma da kin ga yanzu kamar matan matan mu na Hausawa da wallahi yanda inyamurai suke jin kunya da mutunci suke ganin mutuncin mu yanzu wallahi inyamurai kin ga hijabin nan in ya shiga shagon sa ba zai yadda ba zai sa ido ne kawai a rinka wucin dina saboda ba sa kauna ma su ga masu hijabi saboda barna da suke yi yanzu ranar nan muna tarawi a nur wallahi tsautsayi ya faru yar uwata ta faɗi kafin in je wurin tanda an ɗauke takalmina a nan nan nan masallacin annur rashin zuciya ne kuma zaki gani mata ta ebi 'ya'yanta ta je gidan biki ta zauna da kan yunwa ne za ta ci abinci da safe ta ci da rana ko gidan mutuwa amma yanzu sata ne kawai yake kai sun gaya miki har suna da agent yanzu bai sani ba yanzu akwai barayin da suke zaune sai su aika rika duba musu gidaje ya gidan wannan ya yake ya fadan wannan yake sai ta je sai ta makale ta san yadda za ta saba da matan gidan to daga nan ne har za ta samu ta san barnan da za ta yi a nan wurin Hajiya Amina ga labari nan da muke ji wasu ma ba gayyatan su bikin ake ba su kansu ma suke buga kati na gayyatan biki kuma a mata karya. <laughs> eh wato kwanakin baya zai yi kamar wata biyar shida da ya wuce akwai wata ƙawarmu da muka yi makaranta a Kano sai take gaya wa sauran ƙawayenmu cewa ita za ta buga katin auren 'yarta al'iko saboda me idan an riga an biya kuɗin wurin yin wannan walima ta dare da ake yi to an riga an biya kuɗin teburi da ainihin abinci plate plate plate nawa ne to kuma ga kati an riga an san mai yiwa an gayyaci mutum tamanin to kuma sai a zo a ga cewa ga mutum ɗari da ashirin suna tsaitsaye kuma nan ba a gayyace su ba so a gaskiya wurin musu mutane ma masu buga katunan bikin su ma suna yin mai yawa fiye da adadin da ake bukata so a nan kuma kin ga halayyar take fitowa. Wato akwai batun haɗin baki cikin al'amarin. Hajiya Talatu kin ji kuma wata sabuwa. To uh, gaskiya na yarda da hakan. Domin a arewa ne kawai za a ce ga abin da za a yi, a yi wani abin ba Har kokowa ake yi, dambe ake yi da wayanda suke wato uh, irin wayanda ake ajiyewa a gate ɗin nan kar a shiga. dambe ake yi da su don a shiga to ina ji ya kamata mu duba mu ga yadda za mu gyara amma ta yaya za mu gyara da farko sai mun fara tsoron Allah in muka ce tsoron Allah mu yi tsakani da Allah in mun ce muna tsoron Allah mu san cewa abin da ba za mu yi a cikin ɗaki ba kada mu yi shi a waje wanda kuma za mu yi shi har mu ji cewa kai wannan abu bai dace ba kar mu fara yi domin abin ya lalace ba kawai mata ba hatta yaransu ƙanana sun koya suna yi idan yaro ya je masallaci zai dawo ba takalmi an ga sabon takalmi zai ɓace idan makaranta aka je ma haka ake yi to wace shawara zaki ba mata waɗanda su kansu suke waɗannan halayyan kafin 'ya'yansu suka gani har ya zame musu abin kwalliya har da bin sawun iyaye mata me zaki ce wa mata 'yan uwanki hajiya a gaskiya shawara ta ga mata 'yan uwana mu daure mu daure mu daure mu daure mu canja mu. ɗabi'ar sata ko ɗabi'ar ka ga abu ba naka ba ba shi da amfani ba ma kaman gidan biki ba ma kaman misali me ma zai kai ni gidan biki ba a gayyace ni ba me ma zai kai ni mu nutsu mu zauna mu dogara da Allah mu zauna a gidan auren mu yi tarbiyar 'ya'yanmu mu ma mu kula da kanmu da mazajenmu shine za a samu al'umma ta gari. Eh. To akwai abinda manya suke faɗi a lokacin da mu muke 'yan mata kenan ana cewa in ba a gayyace ka ba ka je biki ka zama mutumin banza in kuma aka gayyace ka ba ka je ba ka zama mutumin banza to shin da wace irin ɗabi'a za ka je wannan biki in ma har an gayyace ka to na gode da wannan tambaya idan za ka je biki ka je a matsayinka na baƙo, domin idan ka je gurin kana wakiltan kanka da zuri'arka da iyayenka da kakanninka duka kuma duk abin da za ka yi wannan akan wannan a kan wannan mizanin za a daura ka da zuri'ar ku baki daya ya kamata mu kiyaye mu rage kwaɗayi kada mu sa ido a abin da ba mu da shi idan ka ga wance tana da wani abu da kai baka da shi kai mata addu'a haka Allah ya so ya ganka kai haƙuri idan ya ga dama zai azurta ka da irin wannan ko mafi yana da kyau mu tsaya a matsayar mu kar mu wuce nan hajiya sa'adatu kin yi wata magana ɗazu da kika ce a gidan biki sai ga mata sun zo sun halarci biki walau an gayyace su ba a gayyace su ba a'a sun zo da niyan cutarwa mm-hmm. har suke kwaɓe ma 'ya'ya 'yan kunnensu na zinare a wuya da kuma sarƙoƙinsu na zinare a wuya eh. amma kuma sai ga ga ga film sun kabe sun tafi da shi eh to a film ne aka zo aka gani da aka zo aka aka ma bidiyon biki kin san da sai an dan dauki kaman kwana sati ɗaya ko kwana goma kafin a gama editing a kawo bidiyo to a hmm. sa ana sawa sai gashi shine dama an yi ta neman abun waya da yan kunne aka yi ta nema ma da su kuma yan uwa masu biki ne da su aka yi ta nema shine sai sai ita mai bikin ta aika ta ce ɗaya ta zo ɗayar ma ba a garin ta ke ba ta sake aika mata da zo za ta tsaya ta wura ba suka zo ta ɗauko bidiyo ta samu su. to kenan yanzu abinda shawara kawai da zamu ba juna kenan in za mu yi bikin 'ya'yanmu eh. kun amince da a ba da shawaran cewa a samo masu yin bidiyo kenan eh. duk inda aka bi a bidiyo eh. yana da kyau wani lokaci sai dai kuma wasu lokutan wasu ba sa so domin sai su ce addini ba sa so a shiga cikin gida a ga mata to amma dabarar da wasu suke yi yanzu idan za su je gidan biki an koya wasu mata ɗaukan hoto maimako namiji ya shiga sai mace ta shiga to kin ga wannan babu matsala za a iya shiga ka riga ka san yadda Allah ya yi ka dati in ka yarda da ka to ai komai hajiya yana da sauki a rayuwa hmm. ba fa wani talauci fa ni a gani na babu fa talaka fa babu talauci yanda ka sa zuciyarka shine babu maraya sai rago to duk talaucinka kina a gidanki mai gidanki kuna da ɗan gidanku ke sana'a ba sai ka tsaya wai jiran wani ko ana biki in je in yi sata ba sai na yi wannan ba akwai abubuwa da yawa a matsayina na mace na uwa da zan iya yi a ɗakina a gidana ko da gidana ɗaki ɗaya ne zan iya sana'a akwai matan mu waɗanda suna ma zuwa su karɓo kayan wasu mata su wanke su adana musu su kai musu har gidansu kuma halak ɗinsu suke ci so kin ga wannan aikin ga babu talauci hajiya da kai sata ai gara kai wannan sana'a kuma Allah na cewa idan baka duba kai wanda ka fi ba zaka gode wa Allah ba muddin kullun zaka duba wanda ya fi ka to zaka kwanciki kin gani sai na sa wannan sai na daura wannan sai na sai takalmi abinda wancan ta abin da ya ja mana kenan yau mafi da yawa sun tura mazan su cikin haula'i sai sai a sai da gidaje ko a sai da fila saboda ƴaƴan wancan na makaranta a waje ni ma na sai sun je ba za ku tsaya inda Allah inda Allah ya je ku kin gani kin ga ai ba mata kuma zan ba mu yan uwana mata shawara komai kankancin sana'a ka na wallahi akwai wanda ta fara ina daga cikin da suka taimaka mata kankara take yi da siro take hadawa da tsamiya da wane ne take sai kankara ta faffasa tana sayarwa har ta fara sayan fridge karami ta sai freezer yo freezers gaba ɗaya duk katsina idan ba wuta a wurin ta ake zo ake sayan kankara ta je haji ta kai ƴaƴanta da mijinta yau alhamdulillah saboda bata kashe zuciya kuma ta sa wa abun albarka wallahi wata rana kanzo take kankarewa su jika su ce amma yau gashi ta fi karfin komai ni kaina da nake nan in gaya miki alhamdu zan ce miki alhamdulillah tsakanina da ita a nan muka kawo ƙarshen wannan hira tamu ta yau da muka taɓo kanmu mu mata kuma iyaye mun fara da batun halin bera da wasu ke yi idan suka je bukukuwa har 'ya'ya su gani su koya to su daina su daina saboda ya kauce ma kowane irin addini ya kauce kuma ma kowane irin al'ada saboda haka mata su natsu su yi abin da ya dace su koma ga sana'a ko mun ƙanƙantarsa, kada mace ta rena sana'a wata ce take ƙulla ƙanƙara yau har ta kai ga sayan motoci saboda haka idan ka daure sai Allah ya talfa maka ya sa hannu idan ka fara wannan abu ka ɗauki niyya na gyara a zuciyanka ba za ka yi ƙaramin hali na sata ba abin da Allah ya hore maka shi za ka yi sana'a da shi to da fatan in kunne ya ji gangan jiki ya tsira mata 'yan uwanmu hattara gare ku a madadin amina bello da Talatu Ma'azu da Sa'adatu Ahmad Bustani. Ni Madina Dauda nake cewa Bangiji Allah ya sa mun ji kuma za mu yi aiki da shi. Na gode kwarai sai wani lokaci. To, madalla mun gode kwarai mu ma. Mm. Mm. To, yanzu muna son mu ji daga gare ku. Shin haka ya taɓa faruwa da kai ko ƙabcinka ko ɗan uwanka? To, lambar da za a same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.

masa wannan haka To, mm, ai, ga wani ya shigo daga Kaduna. To, tsira. To, salamu alaikum. Ani alaikum. Dawa muke magana. Hello? Hello, yawa muna jinka. Yawa, Usman ina muku fatan alheri. To, muna ansawa. Dawa muke magana. Zafinatu da waye ɗayan duka. Maryam. Barka da yamma. Yawa. Alhamdulillah gaskiya wannan matsalolin kan ana fama da su sosan gaske. Mm. Ba kawai ba ba a birni ba. Eh. Amma wannan ba na alakanta shi da talauci. Mm-hmm. Kawai zuciya ne halin mutum ne irin wannan mm. ba a raba mutum da irin mugun halin shi dama su irin wannan da haka suke zuwa. Eh, haka. kai ma an taba sibare muku wani abu goyon bayan tattaunawa da su madina suka yi yanzu to mun to bari mu ji ga wani ma mun samu to shi bari mu ji shi ma ko ba mu sani ba ko cikin sa akwai wanda aka mm. taba yi wannan sibar haka salamu alaikum alaikum assalam da muke magana kana magana da sabi idado ya ma kan fakarar hukumar tofa daga nan jihar ikiti To barka da warhaka. Eh, Yawwa barka da Na shekara goma ina laluban ku sai ku samu. A ka ce ɗaya kusa aure. <laughs> Eh, gaskiya gaskiya. To me zaka ce? To gaskiya wannan al'amari na harkokin sace-sace da ake yi a gidan biki. Gaskiya wannan nima ya taɓa faruwa a makotana irin inda ana yin bikin wata ta sace agogo. To. to gaskiya wannan al'amari ba shi da amfani to ya ka gane ta mata su to ya katse mm. eh, ya katse mm. ai wai to bari mu je wannan daga ina injiniya ne ce shi producer ce daga ina hello <laughs> Amina wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To daga ina? Sunana Bashir Bashir Nasir kwamfuta daga nan karamar hukumar Madubin jihar Kano. Yawa sannu Bashir. A ganin uh, mm, ka na ce a ganin ka me yasa mata ke sata a biki haka? to magana ta gaskiya akwai dalilai da suke sawa masu yawa mhm. amma ni a nawa hangen akwai yanayi na wata kamar ta kasance ta tsinci kanta a cikin gado mhm. dan akwai gado ko akwai hakuri idan mhm. da yasa na ce haka za ta taso tun tana karama a karkashin mahaifiyanta in ya so mahaifiyanta watakila tana da wannan halayya tana dan dauke dauke to ita ma har ta koya mata to kin ga za ta kasance har ta yi aure ita ma ta zo tana irin wannan abin akwai wannan sannan kuma mm. akwai hali na mutuwar zuciya ma mm. wanda za ta sa har ta kai ta je ta ɗauki irin waɗannan abubuwa mm. don haka hangen dai haka ya bani amma kuma akwai wasu dalilai da dama da masana da ire-iren za su iya bayani a kansu magana ta gaskiya. Ta mun gode Bashir. Ta mun gode. Mun gode. daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Suna Kura dan filaye daga tayin Bokola karamar kuma so ba. To muna jin ka. Hmm. Awa, ni a gani na abun kunya ne mutum ya je wurin taro ya sata. Gaskiya. Mm. Saboda kai da ka zo harkan arziki kuma ka koma tafiya. Hmm. Gaskiya Kuma aka kama an sha kunya. <laughs> Hmm. Ba karamar abun kunya ba, amma ni a fahimta ta abin da yake sa sace-sacen nan. za ka ga in ana taro mata sun aje wancan a can sun yadda wancan a can ba sa adana kayan su. ba su kafa kafa. To mm. sakaci ke. Mm. Akwai sakaci da ka mm. kana da abun ka kaman waya. Ko wani abu mai daraja an watsar nan an tafi can surutu. Can ana rawa can waye waye shi ne ke sa. yi Mm, amma kuma kira da masu irin wannan su ji tsoron Allah zai na sace sace kamar abun kunya ne a ganka ka dauke dauke a wurin taro mm, a taro ma ita kallon ka tana jin kunya To mun gode sosai a gaida mutanen Kaduna. Mm. Mun gode na ji daɗin kiran ku sosai muna neman ku lokacin ba ma samu wannan. Ayya abin ne da yawa wai mutuwa ta je kasuwa. Mm. Mun gode da dauriya. Ga wani musti ladan ya ce wai hakan ma ya faru da budurwata a satin da ya wuce. <laughs> Ko me ya faru? Ita ta yi ko ita ko. Allah sa ba shi ya sai abin da aka sace ba. Eh. <laughs> Ita ta yi ko an yi mata ne. Eh <laughs> wani ya ce kuma ah, Musa Sa'id Umar ya ce Allah ya mana tsari da sa bukata saboda ba musulunci ba ne. Mm. Eh, to ga wani daga Bauchi ina ga dukkan alamu mun mm. samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna tare da Abubakar Wada kofar kulishi da jihar Bauchi. To Mala Bakar muna jin ka. Wato gaskiya wannan kwata-kwata ma bai dace bai kamata a ce mata wanda ya kuma su ne masu ta da yara sai su mm. suke sata ba. kika sata da kuma zai an yi ba mm. kana ganin ko yana da nasaba da ko dan wasu ce dan saboda mazajen su ba su ba su ne mm. ko da wasu mazajen su iya gurin su ba su amma kuma sai su ci gaba da wannan sata din mm. haka ne suna fara su tsoron Allah su gano wani al'amarin da fata suna da su daga daga kofar wadda kofar kuli shira. To mun gode sosai. Allah ya sa za su je. Eh, hmm. To to wannan ne kenan ga alama na karshe ko? Hmm. <laughs> A wayar yau. Hmm. <laughs> To ga wani ma wani Aminu Babu yake cewa gaskiya ne Maryama. <laughs> Ko me nace daga ciki? Eh. Me ke bani ma daɗi ko in ce mamaki waɗanda sai su ce sun kira shekara goma suna nema. To eh, ya suke ji a ransu. Eh wallahi. Irin ka kira abu kana ta yi shekara goma. Kuma kin san abin da dama yake kullum muke faɗa mutane su gane shi ne. mai kiran da rashin kiran ai kiran yafi ko a ce mm-hmm. ba ka kira ai ba daɗi mm-hmm. kuma wani lokaci sai ka daure saboda abin ne da yawa layin sai ke ga eh, mm-hmm. mutum dubu kila a lokaci ɗaya ko dubu kaza suna nema lokaci da ya kaga kura sai sa sai masu wanda kwanaki muke magana ake cewa sukan ajiye ka ga waya uku hudu ana ta binciken layi da shi to kan ba kowa ke iya wannan ba eh, eh. Usman kai me zaka ce game da maudu'in na yau eh ga abin da zan ce shine fa to wannan fa maza ma fa wani lokaci lokaci akwai cewa su ma sukan dan taba su ma suna ana kace ba taba maza ke gaskiya kar ku tsaya a mata kawai kasu ce mun yi son kai yawa ko yake ba ba son kai bare tunda mu a mata abu ta sau sawu yawa <laughs> yawa tunda kun faɗi abin da wasu ku suke mu ma ya kamata a leka abin da wasu mu suke to Usman kai kace ba mu muka ce ba to ai kuma kuma cewa akai ko ai kuma dole akwai hakan mm. eh saboda an magana cewa wasu sukan aika gidan biki eh yara su je su yankan aljihu ko wani abu makamancin haka sai dai mako mai zuwa zamu ga abin da zamu tattaro mm. insha mm. Allah to duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad Kabara Maryam Bashir Bagaji sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau da kuma Ibrahim Abdulaziz Tore da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live ni safina ta sada dangi ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc sai kuma gobe da izinin allah yau shirin su ba sa daina ba masu ba